har ka san ba za ka iya aikin nan ba ka gaya mu tun wuri kan je kasar kudi na banza a alhaji ai na gaya ma wancan na baya ma kuskure aka samu kuma wanda ya gabata ya wuce a yi haƙuri in Allah da ba za a ƙara ba zai iya to iri iri fa ka sani bara ka sa ka ka kurin na yawa da Allah ga wannan can da Allah wanzan to kira mu shi to ga wannan can wanzan to kira mu shi na san gyara yawa da Allah turi wai da Allah eh har yanzu baka daina san gyaran nan bane ah. ai kaga daga nan dai daga daga daga daga nan dai zuwa kakarwa ce ina nan kan kwana Allah ko sai na ga da Allah ce miki sarki na masu aska kwana kwana biyu sarki wallahi ina nan sarki to lafiya ka zo nan kawai ka tsaya wallahi tallahi ga maka lafiya lau ba lafiya to duk burin da na bi sa rinka gudu na ban san dalilin da ya sake shine na tsaya sai na ga dalilin da ya sake gudu to kai ma da da ka tsaya da ka taya ni kallo dan Allah ka tsaya ka taya ni kallo abin da ya madanna sauri eh. da na tsaya na taya ka hira nan ai kwada ka burge sauri nake zan je cire wata abeli to eh. to shikenan Allah ya taimake sarki sai mun yi magana Allah eh, sai mun yi magana ka'idar gwanza wanzami kowanne iri na kasar nan ta Najeriya itire yar wuya da yar kada yawa a sarki aska barka kai aka ce da kirawo kuwa yanzu nan kai ta da ne ba yaya nan ne yake ne ba Allah Na samu wani bawan Allah a gidan mai wani mai sai da irin leman zaƙin nan. Eh. Wallahi da na zo zan masa gyara in gaya maka tsibira ta ta dika shi. Ai da na ɗauki tsibirar yankan da na ɗauki wukarsa ta yanka lemu. Wuka sai da lemu. Wukar lemu kuma. Barai kuwa. Wallahi wani mai sai da tsire ɗan ɗauki wukarsa ta sa irin an gatarin nan na faran. Na eh, fara tsafta masa Na fara kaɗa masa gatarin a kasan baya har yi Yes! A salle ka wannan da nan yarinya nan gani fes to ai da haka ma Allah eh, wani lokaci haka ma ai da yafi gaskiya amma Allah ya tabbata alaikum salam wa alaikum salam la bismillah la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mm. eh uban waye ce ka kira shi wannan nace maka eh, ta na cewa zai wa gari a cikin shi za ka yi wa shayi yawa wannan yara shi za a yi wa duk wanda aka nuna min burma shi ne wannan alhaji gyara zan gyara ka shi za ka alhaji ka gyara zama ne maka gyara shi ah, ba saboda ce da shi eh, a ah, ah, ba wai bani ba ga eh. wanda za ka ce za a yi wa askin nan tsaya mana tsaya mana tsaya mana tsaya mana ga wanda ka ce za a yi wa askin nan ni zan koma muhammadu rasul zan koma da karfe a a tsaya mana askin nan fa kai za a yi wa yanzu kai wata da bika dan wace tinke ne kai a garin nan tinke kuma alaji eh? kware kuwa waye sa ka wannan aikin kai ina zuwa zan je mai wanzan gafa fa wanda zaka yi wa askin nan wannan zaka yi wa askin shi ne mana alhaji za a yi wa ba ni ba wannan za a yi wa ya da rike min a'a tsaya mana tsaya mana wallahi tsaya yauwa war da Allah ya sa na same ka ana lado magana nake maka ah sani sani sarki sani ka ji ko ka ji irin ta ba ma sarkin askar eh sani kai tsaye sarkin askar ba za a yi mun sarauta a yi mun sarauta ba za a faɗi sunana ba to ai daɗin ta mu mun san asali duk garin nan kowa ya san asalin gidanku ba ku gaji aski ba ba ku gaji sarauta wanzanci ba ba ku gaji aski ba saboda ka dan me ni ko wani zai ce maka sarkin aska hannun goyi da baya to dama abin da ya kani ke ah. kana ji abin da ya kani ke kai sani ka dai nuna da na nuna ka eh na nuna ka

ya zai inna lillahi wa wannan buhun uba wallahi ranka ya dade wallahi sa mun hannu akai kuskure wallahi hannu aka sa mun wallahi ranka ya dade na ka yau ka san na kuskure ka yanke wa wallahi kuskure ne ba kai mana adalci aka sa ma dan wallahi hannu aka sa mu ka san dai ai kashe dana a gaban ka kana amini na za a zaɓa ko ka ɗauki wannan ya hakuri akwai abin da za mu yi na gado yanda ka yi masa wallahi rigima ce tsakanin mu nan wannan gida gida ni na haika to wallahi hannu aka samu rai hannu aka samu ko wallahi hannu aka samu sai mu go mu gita ba za ka kai mu ba kare mu kuma kuma me kai min kenan ban gane me kam an kace abin da hadin baki ne me hadin baki wallahi baki ne an ban dan ban da hauka wannan yi wannan mugu aika aika ba fa ni ba fa ni ne ne ne ne ne yake ba ni ne shi ba kai kai yake shi ba gaji ni ne yake shi ni ne yake shi a'a ha ba fa abin yin kawai mun ga zuwa asibiti asibiti suna da shi ne suna da shi muna ko an cire kwanaki shekarun baya can wani yaro shi ma ba wani dan wasa kuma nagari ne shi ake taya ba ana shine nagari to ya zo ya yi masa shi zai zo yi masa tafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan yarinya sanaduwa sanaduwa a me tsasa ta Allah ya sa an dafa ta a mota a murita a murita Allah ya sa an an gidan shan ta kama shi mu jefa kama shi mu jefa bayan ta jefa rigata ai gaba ɗaya ina ga ni fa jiya fitar ma da nayi da wurin in dawo saboda maganin da na karɓa mai bala'in kyau ne yanzu ma na ba da sautu ba san ko hira da ya same ni ba wai me yake damu kai na ina ta magana ka yi shiru gaba ɗaya ka ɗauke wuta me yake faruwa ne wato wato abinda mai gari ya gaya mun eh ya ratsa ni sarkin gida gari sarkin gida na fuskanci ko ka fara gajiya da aikin nan ni eh baran kai daidai keke bi fa na saya muna tare yanzu wani shekara na ke ka gidan sarkin noma ka zo ka gaya min me aka yi da kai da sarkin noma baka gaya mai ka shiga kake gaya ranar an samu matsala sarkin noma yana gona yana wajen zuba taki kunama ta harbe shi eh, eh, ai ai an gidan lima samani ah? samani zona to zo mana zaunar da shi a zaunar da shi a bi hankali a'a wani abin ya hankali a bi shi hankali ba shi in zannar da shi la to da kai masa haka ai nan zaka da da shi ka zaunar da shi nan kusa da ni wannan ai ina ruwa na da na zuban ma yau Allah kwalawa ne abin nan ne fol ne zo zauna zauna kan banza mutumin wofi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sammani sannu sammani liman nan yana nan kalau yana ji kuwa baka je ce lafiya lau ba sannu sammani an yi azahar kuwa yanzu sammani yanzu haka da kake yi yayi daidai yanzu sammani ka girma liman yana sa rai zai amfani ɗansa zai samu mai gadansa kai kuma ka kama mugun tafarki ka kama muguwar hanya yanzu a haka yaushe za ka gaji limanci na samu matsala wannan ka samu matsala hakika Allah ya yi mara da kan zama ya samu matsala ni ne na ce Allah ya yi mara. ubangiji Allah ya yi Allah ya shirya kuma kai ne babba kai ne babban ɗansa Samani, yanzu ma liman ya taɓa yin wani abun kunya ne da ake zagin ku da su to yanzu kai ka yi irin wannan al'amari samani kai ka ɓata wa liman shirinsa duk kare mutuncinku da da iga baki ɗaya ya eh, takalin ma bai ɗinke ba ye kaji abin da ya ce wai ashe takalmin ma bai ɗinke ba gashi a hannunsa duk tafiyar da yake shi a zatansa takalmansa ya tsinke kafa ɗaya ne a kafa ɗayan yana hannu wai a tansa ya tsinke eh tsammani do Allah do annabi ka dubi Allah ka dubi Muhammadu Rasulullahi dan Allah ka haƙura da shaye-shayen nan ka haƙura kai amfani kanka liman ya amfane ka al'ummar musulmi masu amfane ka tsammani ubangiji Allah ya gire ka sammani tashi ka tafi tashi ka tafi Allah ya shirya ai za ka iya tashi ko ko sai an daga ka za ta kalmin Allah ya sa arawa sha na gode daga daga dai daga dai sammani daga dai sammani dole kai ba mota ba hajiya kake Allah ya ji kalle man ma dare amin shine yake faɗa a cikin hudu basa alƙur'ani yake cewa shi Allah yana iya fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye gaskiya ne ka dai gani ai dan liman ne dan gidan liman ne to dubi yanda yake kuma babban liman na nan yake ka rantse da Allah dan gidan sarkin maguzawa ne ai wallahi ni ban gane shi ba ma da farko na azaki ma ne wani ne Allah Allah ka shirye zuriya amu Allah matasan mu ubangiji Allah ka shirya su Allah yaran a fuska he naga kamar ima a he sammani ne sammani ne sammani to kaji abin da ya haka ya ga ma wallahi a ya kasa duk jikina ya sanyi kuma ya ga magana sa gaskiya ce wannan gaskiya ce to ni dai in Allah ya yarda in Allah ya yarda komai na daina sha a wannan gaskiya komai Allah su ya daina sha to ga iyayenka ba su more ka ba addinin ka bai more ka ba al'umma musulmi ba su more ka ba to me amfanin ka gaskiya yanzu ka ga yanzu takalmin da aka bani gyaran yanzu. yanzu la yanzu ba hannuna na ba da sautin suta kwandala ba rike hannuna ba kawai a ba kuɗin ka kai baka more kanka ba iyayenka ba su more ka ba balantana mutane gari su more ka balantana ka amfani addinin ka baka da lokacin wannan gaskiya ya kamata ya kamata gaskiya mu haƙura ko mu ma zama to daga cikin wanda suke taimaka iyayensu kwanaki ba an kai ba na asibiti ba eh da aka je ba ta ci hawan jini hawan jini ba ni wallahi gani nake ba maki wannan shaya-shayan shaya-shayan da nake ba maki bakin cikin ne yasa hawan jini yasa hawan jini abinda muke mun fi jinin hawa ai in Allah da ni ni ma na ba na na ka gani yanzu yanzu nan fa ina ran da muka je mu muka nan oba <laughs> eh akwai tafa na zo ne kalan kuwa mai gidanmu ne bai ciro ni ba ma san ba ma a nake a kwance ba hedan ta kawai nake ji kasa na sanyi sama dimi na san ba a katifa nake ba eh gaskiya ya kamata harkar noma ba a hankalin ka ya ga kwanta ya kwanta kwanta ke da safa na ganin rabi mutum rabi rabi bai bai wallahi ba na san yi ka zo ka sa yara su kawo taki kuma maimakon su zuba iyaka bigiranka a sai suka shiga har eh, iyakar wani suka je suka zuba mun burji ne gada babu dalili suka zuba mun taki ban ji daɗin wannan al'amari ba wallahi isan an baka guri sai ka ga ka ga ba ba ma daidai ma daidai ba ah. ah. ba ma sarkin askas saboda raini sarkin aska kuma lado saboda raini ah. ni ce ma sarkin aska ina dan garin nan iyaye na yan garin nan kakanni na yan garin nan mun san zuri'a ba ku gaji wanzanci ba yaya za a in kira ka sarkin aska to wannan ita ce matsalar ka dama kana zagawa guri-guri kana ce musu ni ba gada ne ba dan iska ne ni kana zazzage ni kana wulakanta ni a bainin nasi to to bari in gaya maka kai abinda isa dama na zo ka shaidi na zo maka idan ka kuma zuwa ka kara faɗa to abu uku zan ma ɗaya ko dai in maka aski ko ko in cire maka beli ko ko in maka kaho ko in fafe ma ciki na hudun kuma ma ko in mai da kai babba iye wala ƙara shan ka zai to ko ka daina nuna da zai nuna ka kuma lamarin naka na ga ya fara zama cikin wani yanayi na daban eh haƙiƙa ma kuwa kuma mu ba za mu fasa gaya wa al'umma cewa ku guji sani me ka ka tsoraci wala Zinna mai da kai babba wallahi. Ka ƙara girma, dama ai baka gama girma ba. Wallahi yanzu nan mai da kai babba wallahi. Wallahi kyale ka tunda naga abun naka ya zama ka ba za ka mai da ni ma hukunci ba. Na san inda na saka. In ba tsoro ba ka zo man ka gani. Dalili da mai ka kashe na ajejin nan gaban ni. Ba kisa, girma dai za ka ƙara yi. Ƙara ma shekaru. Wallahi ba za mu fasa gaya mutane su guji. Su guji eh, baka iyalansa ai musu kace ku ba ku zan daina kama hari ba to shikenan yau na rika kama hari kulla da kai a rana ɗaya ka zo ka ɗauka kace ka zama akaki tsohon zama gaske ƴaƴan gado da masarci da masaki da wanzabi duk da da ake yi ba kawai saboda ka za ka zo. a wani garin ne masu sun kuwa Wannan ma mamunan munar sun sauci mana muna kyale irin kula wannan shari'a barka ya je alhamdulillah nan sun alhamdulillah ai na ta kiran ki a fito an eh, na ah. garin ya ayyuka da na bata lokaci ko wallahi wasu yara ne guda shida na dan gutsire su eh. eh a je a kawo min yaron gyara so yanzu an gaya min wata haihuwar nan gidan kai ne ma yi min lalata ka ji ko ƙananun wanzamai marasa kunya waɗanda ba sa girmama na gaba eh ni fa kasuwa ce a kai min dole kuma tun kafin a yi ɗaran aka yi kwanɗe kai ka san ni na gaji wanzanci ba haye ba ce ni yar gado ce cikakkiya ta mamba yar gado sai kwadu ku gyara gaba ɗaya. wani mu mu gyara in sa hannu akan mutum wani ya sa wallahi ƙarya ne sai wani rike ma wani ku gyara gaba daya tun da duka aikin ku ne ba wani damu yaro ai kyau take fata karko ni tsohon ta mun buga da shi bai kai ni ko ina ba balle ita don haka baki isha ni ba yaushe kika gaji aski yaushe kika gaji aski mijinki ne ko wanzami kasuwa na je ne sha'awar zabirar na karɓo na rana ya kawo yaro nan bannan ba ni nan aikin banza Aushin karba ko? To ki gyara mu gani. gyara an gani kai aska an na gaje ki gyara yaron gani gyara shin gani na ce gyara shi inda na gaje aska gyara shin gani eh? ni za ka yi ah. wannan iskancin ah. yo ce wace ce ke kuma a jindini ya neme ta in rasa wace ce ke gyara yaron ni za ka yi wa shirka da surkulle na ce gyara yaron gani ni za ka yi wa maguzanci to ƙarya kake na riga ka na ce wai beri dalla yi na yaro yi na yaro me rai an fitar da shi dangwari eh? kwantar da hankalin ka yaro ina nan cikin ƙoshin ina nan yanzu an fitar yana nan cikin ƙoshin lafiya ni za ka nuna wa shegantakar ku ta wanzaman haye ba 'yan gado ba ni. Ina yaro dalla a fitar nan ni da yaro. Yaro yana guri na na ce ma. Kwantar da hankalinka. Ka je ka gaya wa mai jego. da ni zanin da ta san ta tabbatar ta taba daukar yaro ne kalla ku taimake ni Una shi ne ai wannan ko da na gan jini na kake ne ku taimake ni ga tashi tashi ka dauko tashi ga za ta bibancin je ka kai mata abin da ta ce ga za ta haɗa bibancin sai na ga haɗa bibancin ta sai na ga gadon ta in kuma tsini ne na gani kakana ya gaji wanzanci a hacin kakansa ba hukaci eh ni ma ka ce uban ma ka ta ni kura ba kura ni ni kura yaron dan kunama ni ma ka ce yaron dan ladi wallan ni na babiya ba gaba da gaba ba gwada min aikin gado in gani ni na gaji aska aska ta gaje ni a aske yaron in gani a aske yaron in gani ko nuna min yin gado a dawo min da jinjin a dawo min da jinjin da lafiyar kura bare ta yi hauka mm. na ce kai da kare ba da abin wuyan kare da abincin kura ne wallahi wallahi maza ko mun koma sallah dan mun fara yin sallah za a kawo mana raini a kawo rainin su gani yaron ka ina nan cikin koshin lafiya a taimake ni a fitar min da jinkiri ba abin da ba abin da zai su yaran ka irin waɗannan marasa kunya in ba muna nuna musu gargajiyar ba ba za su san su mu na gaba da su ne ba ni sallah ce gaba Alhamdulillah. A bari a bar ma a bar shi. dai kai gida. Kai kuma zan nuna maka ƙaryar wanzanci. Ba zabira ba in ba basilla ka gada. To daga kaina iskanci ya ƙare zan bar wa ƙananun wanzamai tarihi. recording. Oh my God, shine it. Mujahid. Yawa! Yawa! Na shiga uku. Jar uban nan. Ya haƙuri. Ya haƙuri dan uban ka. Ya ƙare wallahi. Wallahi sai mu gida. Yawa to to to mu je. Tura ture. Turmi ta tafi a hankali. Ta tafi yawa. Turmi ture kura kura ture turmi turmi ture kura.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 zuman nan zan rake wasu a gadon Allah ka kare shi sauki. Ka gane malam da baro? Ina jin ka baka. Wannan bazawara da kai bin bayani a in gano. A in gano. Da kake nema. Eh. To ni abin da nake guje maka. Mm. Ai baka sanya akai tarbi da wancan mijin nata na farko ba. Mm. Matan nan kowa ya san masifaffiya ce. bala'in ta da masifar ta. Shi namiji akwai takura. In ka bi biyan sababi ne irin na namiji. Amma ni lafiya lafiya nake kallon ta. To kafin ta shigo kafin ta shigo ke shigo me? Ah. Duk masifa ta masifa ta ne. Eh? da ba loke da kai ana ana nuna ma annabi kana da darin ido baiwa Allah nan mun san fa ya ya kake assalamu alaikum wa alaikum eh, barkan mu barkan ku da barka dai sarki na wannan an nan an kamo ruwa to ba laifi to ba kana ji na eh ita wannan ta gano mm. dan kaman kaka ce a waje na yasa nake koyi sunanta kuma auren na auna na auna daga cewa auren nan da dace da ni gaskiya ne kuma yanzu ka kama wani kalu da ba duk kaza kaza mijinta na baya aka ko menene ni na da labari mijinta na baya hadari mota ce ta kade kafin ma mu kafin ma akai ga matakin mutuwar da yayi a'a ka san irin zaman da suka yi ni fa shawara ce nake baka shawara ka tambaye ta gaskiya kaga sai ka ta na kuma ga maka kai ka je ka riga yayatawa to gaskiya dai kwaya ɗaya ce daga kinta kuma sai bata ta balo ni dai yana an ga ma ka kiji da ran gane sai na aura to ka to ka je ka aura duk abin da ya faru ko ba ruwa na gaskiya dai na gaya maka ko da albasa ne na ci da ita to shi ke da sai a yi shi shake ci da me ya ba a gaya ma gaskiya saboda taurin kan irin naka to ai da bira ce wallahi rabo rabo babbe tsuntsu daga sama gashe har da yar kalwa da gihiri to wannan wallahi nake jin ka mai ta ai shi kenan na zama wanzami wallahi tallahi na zama wanda ba makawa na haba shi kenan haka Allah yake ikonsa wallahi na zama wanzami a'a na zo ba wanzami ba kuma zan koma wanzami haka Allah ke yi yake ji haka yake sata ba haka ake sata ba <laughs> salamu alaikum ga wanzami ba haka ake sata assalamu alaikum ga wanzan ba haka ake sata ba wala ba haka suke sata a ah, ina zuwa assalamu alaikum ga wanzan ah, wala ba za su gano komai ba din nan haka Allah ke ikonsa wallahi kaga na baba wanzami ba zan tafa wanzami ai magana wallahi magana ta gyaru wallahi tallahi kawai na zama wanza eh. ko in yi nan haka dinnan wajen tasha ba na son wuce sati hmm. ba kau da su mana ba har hanci ake aske ma har hanci a kuma an mutum yana sarkin aska izo aski bai eh, hanci abin nan ba ai bai dace a ce an yi abin nan ba gama mai nema kamun karka da wannan eh. za ka haɗiya bai na haɗiya sabulin hadiya ai ka hutashe ne in ka hadiya duk kumfar za ta fito ta ko inda inda zan aske kumfar za ta fito ai ni ƙwararre ne fuska a cikin fasa yin ba wai wasa zai to na fuskanci to ka lashe shi lashe me kuma ya eh? to ni nakan yi ma aski ba ruwa me bare ku ai saboda kwarin cewa ta ni ba ruwa ma nakan yi aski ba ruwa eh yawwa <laughs> na zuwa tukun sarki aska da ka ta kaga ina wanda za ina zuwa eh? zan yi wani hada ma iyo faruwa wancan ne eh ya mun ko ba ku tsika rigin to tunda ba na tafiya da yaro ya kama na kai ka je mana mai ma yaro ni ni kome eh ya kana ci ka ah. zauna ya mun sai ya maka gaji ake yi yi wala kaji eh ka sai ni na sai karke ni ka ko yaro ne ni ni ba na ci yaka yi masa yaka ka zo mana arrest him bari je nemo makara sarkin wanzan eh? me za a da makara kuma a'a ai ita makara saboda daɗin aski ne watakila su ma ka kaga sai dai a kai ka makara ai shine eh? ka bari maka askin man tukun ko to ai askin na iphone goma ne gaba daya anya ko ba samun hannu aka ba kuwa